Greatness. DJ Neptune. Na mensch, abin da kike so, ni shi ma nake so. Bin da baka so, lalle tabbas ni ma bana so. An ce min ga indo, na ce na so. Na san me nake so, zuciya ke take so. Bana san rashin ki, son kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ki ruhi na ke ta fisanta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani ni so ki kadai nake so na sha ruwa na kau nake ban na sha akan ki an ce mi sha sha sha ya akai ya za a yi ni fake na kira a ki banki komai zan iya yi huya ya danke zabi na ke ce zabi na ki shiga raina ki shiga raina ah, ah. ban san rashin son ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ki ruhi na ke tafi san ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna zo ba ni zo ba ni zo ba siento nada. DJ Neptune, hit me. The best of magic. Sounds of Neptune.